Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita ɗari biyu da biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalar sai tasha Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Baba ko makeri muka sake dawowa a shirin manhantsi. Cikin shirin za ku ji cewa siyasar Ubangida a Najeriya wani al'amari ne da ke ci gaba da ɗaukar sabon salo a ƙasar. Sai kuma maimaicin shirin ciki da gaskiya da zan kawo muku daga nan kuma sai sharhin jaridan kasar Kamaru da kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauro kuke turo mana kuke ajiye mana ta na'ura amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya kuma makili. Shugaban Amurka Donald Trump yana shirin soke dokar nan da ke baiwa yara da aka haife su a nan Amurka 'yancin zama 'yan ƙasa da bakin haure da ba su da izinin zama kasar. Trump ya mayar da hankali akan batun bakin haure a matsayin babban sakonsa na yakin neman zaɓe kafin zaɓen ranar 6 ga watan Nuwamba. yayin wata hira da ya yi da axios mai gabatar da shirye-shirye a talabijin hbo ta wato na satalayi wanda za a watsa a ranar hudu ga watan nuwamba trump ya ce masu bashi shawarwari a kan dokoki sun ce masa zai iya canza dokar na zama wato 'dan ƙasa ta hanyar haifuwa a cikin amurka ya ce wannan lamari dai wani abin shirme ne mu kaɗai ne ƙasa a duniya da mutum ke iya shigowa ya haifi yaronsa kuma ya samu cikakken 'yancin zama ɗan ƙasa da duk wani amfani da ake samu wanda aka kafa har tsawon shekaru 85 ya ce wannan bai dace ba kuma ya kamata a kawo ƙarshen sa. har yau shugaban na amurka donald trump da uwar gidansa melania trump sun kai ziyara a wurin ibadar yahudawa a pittsburgh inda wani dan bindiga ya kashe mutane goma sha daya a ranar asabar da ta shige yayin da suke su trump ya gaisa da babban limamin wurin yin ibadar jeffrey mayer da jakadar isra'ila a nan amurka rom dema Trump da Melania sun aza dutse a kan kusurwowi na tambarin Isra'ila na taurarin annabi Dawud wanda za a faɗi wato Stars of David a turance kenan a wurin ibadar. Aza dutse a kan kabari ko wani wurin tarihi tsohuwar al'ada ce ta Yahudawa. tarin jama'a masu kalubalantar ziyarar da trump ya kai sun yi maci a kusa da wurin ibadar galibinsu suna ihu cewa ku juya jikin ku juya bayan ku da zumar kada su ga ayarin baburan shugaban kasa wanda za su shige shugaban kasar da yake kan hanyarsa zuwa asibiti domin ganin 'yan sanda guda biyu wanda suka ji rauni a lokacin harbin sai dai masu zanga-zanga da wasu 'yan siyasa da ma shugabannin yahudawa sun so a ce shugaban ya yi allah wadai da masu fifita farin fata akan kowane jinsi maimakon ziyarar da ya kai a pittsburgh an kashe akalla ma'aikatan ceto 83 a cikin wannan shekara an fitar da waɗannan alkaluma ne a cikin wani rahoto da wata ƙungiya mai kula da ayyukan ma'aikatan ceto mai suna humanitarian outcomes ƙungiyar da ke tattara bayanan tsaro akan ma'aikatan agajin ƙungiyar ta ce yin garkuwa da ma'aikatan agaji da ƙungiyoyi 'yan ta'adda ke yi yana ƙara ta'azzara a najeriya a cikin wannan lokacin kungiyar boko haram ta kashe wasu ma'aikatan agaji guda biyu da suka sace su a demokaradiyyar jamhuriyar congo kuma fararen hula ne suka yi ta jifan ma'aikatan kiwon lafiya na ebola da duwatsu wuni guda bayan da 'yan tawaye suka harbe suka kashe ma'aikatan lafiya da wani sojan congo ƙungiyar ta ce kashe ma'aikata wato an kashe ma'aikata da suka kai 139 a shekarar 2017 wasu 200 suka ji rauni kana aka yi garkuwa da wasu 72 ta kara da cewa galibin hare-hare da aka kai akan ma'aikatan ba da taimakon sun faru ne a kasashen sudan ta kudu da syria da afghanistan da kuma jamhuriyar tsakiyar afirka ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jami'ar harvard da ke nan amurka za ta karrama malala yousafzai wacce ta samu lambar yabo ta nobel prize saboda rawan gani da ta taka a wurin karfafa karatun 'ya'ya mata makarantar kennedy ta jami'ar harvard ta ce wato yousafzai za ta karbi kyautar shekarar 2018 ta Glinsman a wurin wani bukin da aka shirya yi ranar 6 ga watan Disamba. Yousafzai da ita ce matashi da ta fara samun lambar yabo ta Nobel Prize a shekarar 2014 a lokacin da aka yaba wa ayyukanta na taimakawa karatun kananan yara a duniya. A matsayinta na matashiya a Pakistan ta kubuta daga wani hari da kungiyar Taliban ta kai. Daga bisani ta kafa gidauniyar Malala mai zaman kanta domin taimakawa aikinta. Jami'ai na jami'ar Harvard sun ce labarinta dai ya karfafa gwiwan yara maza da mata wanda suke koyi da ita yanzu tana da shekaru 20 yuzai tana karatu ne a jami'ar oxford da ke kasar ingila kyautar graceman da za a bata yana dauke ne da dalar amurka 125 saboda ayyukan da ta yi na inganta rayuwar jama'a a faɗin duniya. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan birnin washington dc madalla A Najeriya yayin da 'yan siyasa da jam'iyyu suke ɗaura ɗamarar fafata a babban zaben ƙasar da zai gudana a watan Fabrairun baɗi, masu ruwa da tsakiya fagen siyasar ƙasar na ci gaba da fashin baki dangane da yadda aƙidar tsarin Ubangida a harkokin siyasar ƙasar. Daga Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa mana wannan rahoto. Siyasar Ubangida a Najeriya wani al'amari ne da ke ci gaba da ɗaukar sabon salo a ƙasar. Yadda jam'iyyun APC da PDP suka gudanar da zaɓukan fitar da gwani na 'yan takarar gwamna da na 'yan majalisar dokoki da kuma ƙorafe-ƙorafen da suka biyo baya ya ƙara haska mummunan tasirin siyasar Ubangida a Najeriya. zaben fitar da ɗan takarar gwamnan Legas a jam'iyyar APC da na jihar Kano a jam'iyyar PDP na daga cikin ɗimbin misalan yadda jam'iyyun biyu suka yi zaɓukan su na cikin gida a bana. Idan shi Ubangida ya karfa karfa ya zaɓi mutumin da ransa yake so za a samun matsala ta wannan fuska ɗin. Ya kamata a dawo daga kan wannan tsarin. In dai ana son a samu mutane masu nagarta a bari 'yan jam'iyya su yi amfani da basirarsu su zaɓi mutumin da suke ganin in an tura shi zai iya aikin da ake bukata. to amma su ma 'yan jam'iyya din su ma delegates alal misali ya kamata su buɗe tunaninsu su kara wa kansu ilimi su fahimci cewa idan an ce ga wannan kujera ta kaza ce irin siffofi ne ake bukata a ce wakilin da aka zaba yana da su dangane da aikin da ake bukata to idan suna da wannan fahimtar kuma aka bar su suka yi amfani da wannan damar su fitar da mutumin da suke ganin an zaɓe shi zai iya to kaga za a samu ci gaba wajen fannin demokradiyya ta cikin gida a jam'iyyu. dr ahmad salik kenan tsohon dan majalisar tarayya dama dai wasu daga cikin 'yan najeriya na cewa siyasar ubangida na daga cikin manyan dalilan da ke hana 'yan majalisar dokoki ta ƙasa taɓuka abin kirki a zauren majalisar to amma honorable nasiru garba danti da ke zaman tsohon wakili a majalisar wakilai wanda kuma yanzu haka ke muradin komawa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar pdp na cewa damar da allah ya bamu a lokacin nan muka wakilci al'umma shi ya mu ake demokaradiyyar a yanzu allah ya kaddare ya bamu dama muka tsaye da tazarcen da wani shugaba ya so ya yi wanda watakila a tsarin da aka ɗauko da yanzu har yanzu waɗancan gwamnoni da suke gwamnoni su ne gwamnoni a yanzu waɗanda suke shugabancin ƙasa in dai suna dare da har yanzu su ne allah ya taimaka mana maka taka birki aka ci gaba tafiya ta yi tafiya ana cewa ba a demokradiyya har inda aka zo 'yan najeriya suke ganin cewar da pdp a lokacin nan da take mulki duk masifin ƙasar nan ita ta kawo har muka zo muka yi abin da ake kira maja ashe matsala ba a jam'iyya yake ba saboda sai na zo na ga cewar kusan duk abin da muke zargin jam'iyyar pdp ta yi sai muka zo muka ga cewar a jam'iyyar apc an yi makamancinsa ko wanda fi shi sai dai masanin kimiyyar siyasa farfesa kamil sanafage daga jami'ar bayar kano ya lissafa wasu hanyoyin bi domin fitar da najeriya daga matsalar siyasar ubangida dole a koma kowa ya karbi ka'idar da tsarin demokradiyya a tsarin demokradiyya shine jama'a suke da iko wanda jama'a suke so shi za a ba su na ɗaya kenan sannan na biyu ita kanta jam'iyya eh, da manyan jam'iyya sai sun yi ƙoƙari sun gina abin da ake cewa ɗa'ar cikin jam'iyya wato jam'iyya tafi ƙarfin duk wani ɗanta na uku siyasa a bisa aƙida to idan da aka samu annan abubuwan uku za a ga ƙarshen siyasar ubangida a najeriya farfesa kamilu sani fage kenan na jami'ar bayar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria Ban koma a gaida Mahmud Ibrahim Kwari kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. my To ma'adalla. To yanzu kuma har yanzu na tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu mu ke cewa karfe uku da minti goma sha biyu na dare. Ga na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro za mu ci gaba da bin bayanai kan zargin da ake yi wa shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin Najeriya Abba Kyari. Nazarin ya kan kwangilar sayo motoci da ɗaya daga cikin danginsa ba ziri ya yi. A yau za mu fara duba lamarin tsaro da ya addabi wasu sassan arewacin Najeriya musamman yankin arewa ta tsakiya da arewa maso yamma. Bayan batun Boko Haram da ya haddasa mutuwar dabban mutane a arewa maso gabashin Najeriya. duk da matakan da gwamnatin tarayya ta ɗauka na tura sojoji da jiragen yaƙi zuwa jihar zamfara har yanzu ana ci gaba da samun kashe-kashe tare da yin garkuwa da mutanen da basu ji ba basu gani ba wani ɗan jihar zamfara kuma tsohon ma'aikacin gwamnati bala muhammad ya zanta da shirin ciki da gaskiya don bayyana hakikanin abin da ya gani yana faruwa a jihar ta zamfara haka kuma bayan mun kammala kawo muku zantawar da wannan fili da shi bala muhammad ɗin dan kwamitin tsaro na jihar zamfara kuma mukarrabin gwamnan jihar abdulaziz yari wato sanu gwamna zai yi bayanin irin matakan da gwamnatin jihar zamfara take ɗauka ko kuma ta ɗauka kan wannan batu suna nasir fil hashin gumel. gaskiya wato halin da sha'anin tsaro yake a jihar zamfara halin sai dai mu ce la haula wala quwwata illa billah saboda al'umma suna cikin tashin hankali suna cikin ainihin wato a kusan ya mutsi kowa ka ganshi a firgice yake baya iya bacci da idon sarufe in rana ta yi sai dai kawai in ya ga dare in kuma dare sai in ya ga gari ya waye kusan abin ya zama tashin hankali abin da yake faruwa ma ba za ka iya kaman tashi ma da duk irin abubuwan da suke faruwa a sauran jihohin Najeriya ba kamar irin su wato jihar Plateau jihar Nasarawa da jihar ah, ainihin wato Benue ko Taraba da ake ta magana kashe-kashe namu na jihar zamfara kusan sai in ce abin sai baka mamaki me yasa gaba ɗaya yan jarida kamar ma sun juya mana baya da sauran duk ainihin wato masu wanda suke da ruwa da tsaki a harkar tsaro yada labarai sai kaga kafin ayi rifotin abu kwaya ɗaya daga jihar zamfara to sai kusan ashirin ko hamsin sun faru kafin ayi rifotin kwaya ɗaya amma da wani abu kwaya ɗaya faru a wani guri sai kaga duk duniya ta taru ainihin an yi ca akan abun amma mu kuma ga mu dare da rana ana kama al'ummar mu a bada kuɗin fansa liyan goma miliyan biyar miliyan ashirin kafin a sako mutum ɗaya kuma wannan abun yana faruwa ba wai karkace da dare yake faruwa abu ne wanda yake faruwa da rana a idon kowa amma ba abun da wani zai iya yi wannan abun akwai abun mamaki a cikinsa. An bala ba mu asalin labarin eh, domin kullum daga nan Abuja muna jin labarin ana tura jami'an tsaro eh, kusan har ma da jiragen yaƙi zuwa jihar Zamfara. ya aka yi lamuran nan har yanzu ba a samu sauki ba wallahi harkar tsaro da take a jihar zamfara abun tambaya ne shin jami'an tsaron nan da ake kawowa a ina suke ina kuma ake kai su tunda mutanen nan da suke kauyuka suna ba mu labari cewa mutanen nan ana ganin su suna yawo kuma in suka tashi tafiya ba wai suna tafiya mutum ɗaya ko mutum biyu bane sukan tafi za ka ga mashin hamsin ko mashin ɗari da goyon mutane uku uku kuma ko wannan su eh, ɗauke da ak-47 haka za su zo su kewaye kauye ko gari kamar tashin hankali su buɗe masa wuta duk wanda suka samu za su kashe wanda suka samu waɗan za su kama wa'yansu su tafi da su su ce ta an ba su kuɗin fansa sannan waɗanda ake kama na idan suka baka labari irin halin da suke samun kansu a ainihin yan ta'addan na a cikin jeji wallahi abun ba zai ko ba za ka so ya fada hannu irin waɗannan mutane ba saboda haka wannan abun muna ya kamata gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar zamfara su duba su ga shin wai a ina wannan matsala take su mutanen karkara za su ga maka cewa suna ganin mutanen nan kuma inda inda ainihin dabobin mutanen nan suke in dare ma za ka gan su ma akwai wuta da suke kunnawa sun yi kam suna da janareto suna da komai kayan shaye-shaye za su turo motoci a saya musu cikin gari duk abin da baka tsammani yana faruwa a cikin jejukan nan to ya za a ce ainihin duk jami'an tsaron nan sun ka sai dai su ta zagaye amma cikin jejin nan inda mutanen nan suke an kasa zuwa inda suke kuma akwai mutanen mu yan sa kai wanda suke a shirye su ba da rayuwarsu idan sun kasa sanin inda mutanen nan suke a yi a hada da mutanen nan su za su kai jami'an tsaron nan har inda gurare inda waɗannan mutane suke amma an tsaya ana ta kashe mutanen mu kamar ainihin rayukan mu ba rayuka ne, an mai da rayukan mutanen mu ka ainihin rayukan kiyashi kana nufin mutum zai iya hango waɗannan yan ta'adda daga gidansa ko kuma daga ƙauyensu wallahi ina gaya maka in ka shiga ƙauyukan jihar Zamfara abu ne wanda yake faruwa kai bari in gaya maka wani abu labari mai tada hankali wannan a ainihin shi ministan tsaro local government ne ina zaune wallahi bayan sallar nan wasu sun fito daga wasu ƙauyuka ainihin da ake gaya sabon birni a ƙaramar hukuma ainihin birnin magaji wallahi nake ga maka abin da suke gaya mana cewa waɗannan 'yan ta'adda kusan su ne hukuma a wannan guri babu basarakin gargajiya babu ɗan sanda babu wani soja su suke hukunci a irin gurin idan wani abu ya same ka wato wani rikici tsakanin mutum da mutum ko tsakanin mutum da iyalinsa za su ɗauke su kai su jeji su yi masa duka su yi mahukunci lokacin da ya dace su dora masa kuɗi wani zumun za a samu ƙauye a dora wa ƙauyen kuɗi a ce ku kawo mana kuɗi kaza idan ba ku kawo ba in misali sun ce muna son ku kawo mana miliyan biyar idan ba ku kawo miliyan biyar ba duk wanda ma kama a ƙauyen mutum ɗaya sai ya bada miliyan biyar irin wannan abin da yake faruwa kenan amma ba a sanar da ainihin wa ba ka jin irin wannan labarai ko an juya kamar gaba ɗaya an juya mana baya kusan ma kamar an fitar da mu daga Najeriya saboda haka ya kamata gwamnatin tarayya a tsaya a duba ainihin tsari na security nan gaba daya shin me yake faruwa malam bala kwanan nan ko da yake wani lokacin kakan zauna abuja wani lokacin kakan zauna a can gida kauran na moda faɗa mana idan ka je gida yi ya kake yi ka zama ka tsare kanka daga waɗannan mutanen To, kamar yadda na gaya maka wato kusan waɗannan mutane ina gaya maka kudan abin da ya rage kaɗan da dan sakan shigo har cikin ƙananan hukumomi ma. ire-ire na da ake ganin misali mukan dan mu shiga mu fita muna da 'yan motocin hawa haka za mu dan wanke riga to zuwa ƙauyuka kusan ya zama tashin hankali a gurin mu to amma ina so ka sani cewa ko da cikin ainihin manyan garuruwan dan yanzu cikin satin bayan sallar nan ainihin a tudun wada a cikin garin gusau wannan 'yan ta'adda suka shiga cikin karfe ɗaya na dare suka samu wani mai prohibition shop baya ma lafiya yana da rashin lafiya ta shan jiki gefe ɗaya kamar yadda labari yake zuwa suka yi wannan bawan Allah duka kusan ma suna tsammanin sun kashe shi an ce yana asibiti suka ɗauki matarsa da zane kwaɗe a jikinta haka suka tafi da ita suka sake kashe wani mutum a gefen gidan wannan bawan Allah kuma suka ɗauki wani suka haɗa suka tafi da su a cikin garin Gusau a tudun wada in haka zai faru duk jihar Zamfara ina ne irin wannan ina yake ina ne ya tsira babu inda ya tsira saboda haka har ƙananan ƙananan hukumomi shinkafi local government shi ma a cikin gab da sallan nan rana biyu a jere a jere suna shiga da rana suna ɗaukan suna sace mutane su saboda haka babu wani gurin da zaka ce in kana zaune a jihar Zamfara baka cikin tashin hankali akwai sakataren ainihin ita karamar hukumar ta ta ta ta shinkafa local government wanda ake ga a honorable Isa Chado ya dawo daga aiki da rana ya taso daga aiki suka tare shi an shinkafa din suka dauke shi ina tsammani ni hana baro jihar Zamfara ban samu labarin an sako shi ba yana hannu irin waɗannan jami'in gwamnati ne kuma mutum na biyu a karamar hukuma saboda haka irin wannan tashin hankali ina za mu sa kanmu Mambalan muhammad kana nufin bayan ma sace dabbobi wato kamar shanu da sauransu har mutane da shanu ma suke wato ma'ana har mata suke sacewa ai sata shanu kusan yanzu ya zama kusan wani wani tsohon yayi saboda sun fahimci cewa shanu nawa zaka za su sace kafin su samu miliyan ɗaya amma idan aka kama mutum ɗaya za a dinga cinaki da su mafi karanci ya danganta ga ainihin sukunin wanda aka kama din akwai mutanen da kwana-kwana na a wani dan kasuwa da aka kama a nan kuriya kamar da ake ji labari sai da aka bada miliyan ashirin a karɓo shi miliyan goma miliyan biyar wannan kusan abin da yake faruwa kenan idan aka mutum daya waɗansu ƙauyuka za su sai da gonakinsu in suna da gidaje za su sayar wani zuban ma har sai an haɗa da yan uwa an yi karo karo kafin a samu a tattara ainihin irin kuɗin da ake bukata a fanso mutum to wannan kusan ina gaya maka wallahi abin da yake bara kullum ne wannan in ba a sace wani a wannan ƙauyen ba za a sace mutum a wannan ƙauyen masu ficha ne ni a area da na fito a northern zone a zone din ƙauren namu da local government a waɗannan ƙananan hukumomin ainihin tsakanin ƙaura zuwa ainihin zurmi local government zuwa ainihin shinkafi da birnin magaji muna cikin tashin hankali fiye da inda ka tsammani wato abin da nake so na gano domin a arewa maso gabas ai muna jin ana sace a shiga makaranta a sace yan mata a tafi da su a kisa ko su ma wasu a ce sun yi kaza kaza kaza Eh, ɗazu ka ce sun samu wani mai shago suka yi masa dukan tsaya suka tafi da matarsa babu shakka kamar yadda na gaya maka ah, wannan labari haka yake kuma na ita matar akan a biya kudin fansa ne ko ko sun sace ta za su mai da ita matar wato ita wannan mata sun sace ta ne akan a sai an ba su kuɗin fansa don mafi akasari mutanen da suke sacewa sukan sace su ne a ta cinaki da su sai an ba su kuɗin fansa to amma abun bai tsaya nan ba don mafi akasarin labaran da yake zuwa irin mutanen da aka sace din ba irin wulakanci da ba sa yi wa mata idan suka kama su akwai guraren ma da zai abin da zai ta maka da hankali akwai guraren da za su je ma idan suka tarar da yaran mata yaran matan kawai za su iba su tafi da su akwai guraren ma da kamar da labari yake zuwa za su zo su tarar ma ana daurin aure su ce a daura musu aure da ainihin yariyar su wuce da ita wannan irin tashin hankali ko a jahiliya ba mu taɓa jin labari irin wa'in abubuwa da suke faruwa a jihar zamfara saboda haka ya kamata a ce a kalle mu a kalli jihar zamfara a kalli hanyar da ainihin al'umma suke ciki wannan abun duk inda mutum zai maka bayanin sa wallahi ya fice inda kake tsammani to Allah ya kyauta idan Allah kai mako mai zuwa za mu kamo karshen tattaunawar ta Bala Muhammad daga bisani kuma za mu ji daga bakin mukarrabin gwamnan jihar Zamfara kuma dan kwamitin tsaron jihar Sani gwamna kan matakan da gwamnatin take dauka yanzu a madadin Nasiru Adam El Hikaya Nisar fili hashin gumil ke cewa muka kasance lafiya. Madalla yanzu kuma ga awul garba da shirin jaridan kasar Kamaru. mu fara shahin jaridar namu ne da jaridan Lissantiyar an da taroto mana cewar shugaban cocin Katolika na kasar jamhuriyar Kamaru Monsayar Kilida ya nuna rashin jin daɗin sa kan lashe zaben shugaban kasar da shugaba bai yayi wanda aka gudanar na ranar bakwai ga watan Oktoba 2018 ɗin nan ya ce yana bukatan hukumar zaɓe mai zaman kanta elekam ko election kamaru da su kokari na sabunta sabon wani zaɓe a faɗin ƙasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar tayo an da ita kuma talabata mana cewar shugaba biya ya miƙa godiyarsa ga al'umman da suka goya masa baya na bashi wani sabon wa'adi na shekaru bakwai masu zuwa sai kuma jaridan le voix de saint an da ita kuma cewa ta yi shugabannin kungiyar nahiyar afirka ta tsakiya semak a dunkule sun yi watsi da bukatar kasar faransa da kuma bankin bada lamuni na duniya fmi e, wanda suke bukatan karya darajar sifan na nahiyar afirka ta tsakiya suka ce ba za su yarda da hakan ba sai jaridar the guardians ita kuma ta tsegunta mana cewar magoya bayan babban dan adawan kasar jamhuriyar kamaru maurice kamto sun yi taho mu gama da jami'an tsaro a birnin cinikayyar kasar duwala domin suna nuna su ga kotun tsarin mulki na kasar jamhuriyar kamaru anda suka bayyana cewar shugaba biyane ya lashe zaben da aka gudanar na bakwai ga watan oktoba fito ba sai kuma jaridan da media anda ita kuma cewa ta yi sama da masu bore guda hamsin ne yanzu haka aka tafke su a yayin da suke nuna a adawarsu ga lashe zaben shugaban kasar da mustabiya ya yi a kasar ta jamhuriyar kamaru yanzu dai suna hannun jami'an tsaro ana kakaba musu uku ba sai jaridar the post an ita kuma ta ce a garin muncin da ke gundumar baminda gidaje guda talatin ne jami'an tsaro suka tarwatsa kana fararen hula guda ashirin ne suka she leƙa barzahu a yayin da mahara da jama'an tsaro suke wa junansu wuta a can bangaren jaridan du sahel kuma ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru cewa ta yi gwamnatin ƙasar ta yi musu alkawarin tona rijiyoyin burtsatse guda dubu uku a faɗin jihar a shekara dubu da goma sha tara na baɗi sai jaridar da economy an da ita kuma ta hango mana cewar 'yan kasar jamhuriyar kamaru ga kiyasi mutane sama da miliyan biyu da ɗari uku ne suke fama da bala'in yunwa a faɗin ƙasar baki ɗaya jaridar lomesa kuma ta kasar kamaru cewa ta yi shugaba biya yana shirye-shirye na sake wani sabon rantsuwa da zai yi na waɗansu wa'adin shekaru bakwai masu zuwa bayan ya kwashe shekaru 36 yana mulkan ƙasar ta jamhuriyar kamaru za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar politik ta fallasa mana cewar Maurice Kamto babban dan adawan kasar jamhuriyar Kamaru ya ce bai zai yadda ya ba da kai bori hau ba a yayin da ake kokarin ratsar da shugaba biya wanda aka bayyana shi akan cewa shi ne lashe zaben bakwai ga watan oktoba 2018 inda ya gabata muhammad awal garba muryar amurka da kasar kamaru to a gaida muhammad awal garba yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da kuma masu rauke kira ta waya kuna ajiye mana bisa na'urar mu Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Suna na Zaidu Bala kowa sabuwa ganin Kebbi shugaban kungiyar muryar talaka na ƙasa. Allah ya sa wannan jami'a ta sojoji da shugaban ƙasar Najeriya ya bude a jihar Maiduguri to Allah Ubangiji ya sa ta zama sanadiyar kawo tsaro a faɗin Najeriya. Sojoji a faɗin Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama da kungiyar kwadago ta Najeriya cewa don Allah ana tsara ana duba bakin gatari. Irin yawan kiraye-kiraye na yajin aiki a yanzu mu muna gani tamkar jan adawa ne kawai suke ba su kuɗi domin jawa gwamnatin nan zagon ƙasa. Mu ma'aikata kungiyar kwadago ba mana adalci. yau sama da shekara uku ko kusan shekara hudu ba a biyan albashin ma'aikatan ƙananan hukumomi a najeriya kuma kun kasa yin komai kun kasa tilasta wa gwamnoni su biya wannan albashi. Assalamu alaikum murar Amurka mai magana abun didi bunza bunza lokal gamman jihar Kebbi Najeriya ina kira ga shugaban ƙasar Najeriya. Hakikanin gaskiya abin da ya shahi karin kuɗin ma'aikata ya kamata gwamnatin Najeriya ta diba. Yau ina mun kai so a didi gwamnatocin da sun ka gabata baya. gwamnatin ƴan musa ya ado ya kamata da muhammadu buhari hikoyi da ta an ƙara ma sojoji albashi an ƙara ma yan sanda albashi an ƙara ma NYC albashi sannan aka to aka yi ministry su don ganin da ana ware albashi ana tura mata babu wani abu da an ka ce yau shi gwamnati um, Musa Rado karin kuɗin man yato babu shi wutar lantarki karin kuɗi babu shi um, da sauran wasu abubuwa tsaron abinci babu shi. To madalla abin da ya sauka kenan da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. shugaban amurka donald trump yana shirin soke dokar da ke ba yaran da aka haifa a nan amurka yancin zama 'yan kasa da ma bakin haure da ba su da izinin zaman kasar trump ya mayar da hankali ne akan batun bakin haure a matsayin babban sakonsa na yakin neman zaɓe kafin zaɓen ranar shida ga watan nuwamba har yau dai shugaban amurka da uwar gidansa trump melania sun kai ziyara a wurin ibada na yahudawa a pittsburgh inda wani dan bindiga ya kashe mutane goma sha daya a ranar asabar da ta shige yayin da suke su trump ya gaisa da babban limami na nori ibadan jeffrey mayers da kuma jakadar isra'ila da ke nan amurka rob derma To madalla masu sauraro a nan maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Haka kuma kana manta za a iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin baba ya kuma kirda na gabatarwa sai kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Darren Smith ni sarfili hashin gumel nake cewa sai allah ya ƙara haɗa mu salamu alaikum